shi ne ba shi ne makin ba ƙari yadda aka rage ba an ce mutum zage tun da yaƙi ake tsakanin hankali da addini ta kan ɓangaren hawa da nafsu ko kaga hawa da nafsu a ne hankali da addini na abin nan ne to kai da ake wannan aran gama a kanka wanda taimako za ka bada idan ka taimaki hawa da nasu ka halaka don shi ne sura sai da ba idan ka taimaki addini ka taimaki hankali to za ku yi nasara a kan hawa za ku yi nasara a kan nasu to aka ce ina hanyar da zan taimake su in rage ƙarfin wani bangare shi ne aka kawo hanya ta farko za ka rage ƙarfi ka hanya ta biyu yanzu hanya ta هل يتوق تسلية النفس بالمباه المعوض عن عن الحرام فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيه <clears throat> ما أباهه الله سبحانه <clears throat> بنية عنه وهذا هو الدواء النافع في أكثر الناس <clears throat> كما أرشد إليه النبي wato hisa wato nan ne haka kai eh, dole mu samu matsaloli a cikin duk abun da ake dole amfani da siyasa ba ita ma a amfani da lalama da gamsarwa ta baki har karan kanka da akwai yadda za ka taimaki kanka da kanka ta inda za ka ji daɗin ibadar to ballantana wani wanda yake nesa rai sai a nemi sulhi wani abu mai kama da sulhi sulhi sai a nemi ko a ce wayar mata da kai tun dare tana son ta ji tana son ta huta tana son ka, tana son kaza to kuma wa'annan duka ba hanyoyi ne na samun aljanna ba to sai a yi amfani da ita a kawar mata da damuwa kin da tsaya ke aiki an fasa ruwa tasliyatun nafsi haƙurantar dare kawar mabil mubahi da mubahi mata ake sha'awa masu aure al-mu'awwadu anil haram wanda shine madadin haram to kaga daga nan rai za ta daina taimakon hawa tunda hawa babu wanta ga abu da take neman ta to nan sai a fanyin yadda za a yi a fasa kansu kamar yadda waye mai mu yayi ma za ka danta da ne ko mai sahaba ne duka ma ne yi sahaba ma an yi ai an yi sabi ibn ayyub dai hada al-habibi eh a wani na ma magana abin da muka karanta kwanan hada al-habibi ma akwai tabbas yadda nu ai mu yi aiki ka ga ka dubi hanyar da kuma ya yi aikin da runduna ba ta iya yin shi ba shi kuma shi kadai shi kadai shi ne yadda ya rauna da yake ka ga da aka tashi Allah shi sai ya balle Allah kaɗan aka ya balla shi to ba don ya rauna shi ba da ba zai ɓallu ba an an ce oh, manzo mai rage da ina ai dama dama ya ke dan wahala ne ba inda zamu mu je to amma dama jikin su yayi sanyi to kaga wannan fa duka na ina yanzu shi ake yi akan mu a fasa mu shi ake yi akan kaza a fasa mu badalan mu ne za mu yi amfani da shi mu yi da'awa duk an yi kici kaka nan an kafu can an kafu to shi kenan masu hikima suka kalla suka kalla cewa abin da za a yi wani lage-lage yake a bi ta kaza mana ta samu a rage masa da wani kuɗi za su yi aiki a kan wani barazana ce za ta yi aiki a kan oh abin da kake so kenan a rubuta masa takarda yanzu kai abin da kana za kenan to ba komai takarda sai a bata in yi je ya dawo sai kaga ya riga ya tsorata ya raunana ya shiga abin da ya raunana amma fa sai ana da cikakken sani banda inda ake fito kana da son ne za ka iya firgita shi wannan wani abu ne daban wani bai firgito a wannan abun sai sai sake tsawa ni yana shirin gudu mai fasa tasliyatun nasu bil mubah al mu'awwad anil haram fa inna kulla ma yastahihi tab duk abun da ɗabi'a take so hatta fa za ta bi hawa fa fihi ma abaha hullahu subhanahu gunya cikin abun da Allah ya halatta yau da ya wadata anhu wanne ne na farko an wannan ne a nan ne ko ko an na can na farko an ra ila ma da ta kuwata shawati fa to ita wancan magani na farko ya so e kama da muguwan dabba sai a rage mata abin ta tsaye ta gaba jirgin katakul alafi an dabbatul jama'u irin dabba mai tudu dabba mai abin nan wa anil kalbi adhabi haka kare mai cutarwa shi ma sai a rage masa abinci sai zai ga ciro bi kowace kuwatihi ma wadawa usani magani na biyu kuwa ta tajayibul bullahan, an O ya nama daga kare ai kaga ba sai ya gani ba to bai magani ba tunda an kalo na bi ai bunda ka ce shi ne bu muharrifu da nabi saboda kana wa sha'ir anil bahimati daga dabba sha'ir su sha'ir suke ba ta muku dawa muke ba ta ya Allah ta taharraka quwwatuha lahu a inda al-mushahadati wadda Uwa salis wannan ko na uku yashbihu ya sau'i kama uhuma min al giza'i ma yamilu ba su abincin da zai karkatar da su ma yamilu ilaihi tab'uhuma bi hasabil hajati litabaka mahul kuwa. saboda karfin sa ma ci gaba da zama zai bada fa'ida fatoteo sahibuha sahibuhuma wala tagalibu bi ta'iha an ziyada ala zalika kai ya isa ga ku ma'anan ta ma'anuna mu